بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء بدأ karatun wannan littafi na askari fatawar jawad muna shahi na 444 kina ko? inda malam yake cewa wala ya shami usumunu wa rubu wato sumuni da rubu'i ba su haduwa wa filmi fil miras layu jami'u thuluthan wala rubu'an wa ghayru waqi'u hmm. wa sumunu bil rubu'i a gairu za ka mudulakan qadil saqi wancan rahabiya wanga tufatul hukami ni da rubu'i ba su haduwa wala sulusin haka nan ba su haduwa da sulusi ba ya haduwa ni da rubu'i ba ya haduwa abin nan rubu'i da sulusi wato hazul mas'alatu muna gani ne to ana riƙon mas'ala na adada zukuril asabati yanzu zai koya mara ban gado wato idan aka kawo gado gabanka to sai zan masu gadon nan asibai na zalla kuma sai zama maza to za a riƙe matsalan nan daga adadin zukuril asaba fi darajatin wato in an ce ga su su goma na amma maza na ɗaya ubansu ya mutu matsala daga goma sai a buga sai a ba kowa guda wato hazul mas'alatu min adad zukuril asabati fi au aw ina fihim idan aka matsala an kace magada na ɗiyan mai mutuwa maza da mata to sai an kace maza su biyar mata su goma to matsala daga ishirin ya an ka buga sai a ba maza goma kowane ɗa namiji a ba shi kashi biyu ko wace ya ta mace a ba ta guda an riƙe matsala daga adadin zukuril asaba fi zarajatan au adad ina sihim to ɗan an ka buga wa bi'ihi zukurihim mazajen su alinka musu an gane karatu to wa idan tamalat ala fardin in ko mas'ala ta hada ba a sibai bane akwai farila ciki yana hada ma yana koya ma rabon gado to wa min makarji inda wannan farali zai hita nan zaka dubawa aw ala ne ko ko farilla biyu a ciki ta hada farilla biyu nazarta sai ka duba ka gani to in ka duba ka gani wa in kun ma asa wa in kun ma ta tasihhu wa turku tadawil al-hisab ribhu in ya zana ga tushenta wannan matsala tana inganta to wa turku tadawil barin tsawaitawa laha gare ta ribu ribata domin wakafi tsada gare idan ya zama ba sai a ta ɗawili ba to sai a buga ta babu tauri a raba kowa ya waƙe amma in ya zan sai a yi ta ɗawili to wannan sai a yi ta ɗawili amma in ba a ta ɗawili to barin ta ɗawili riba ta domin wannan lokacin da za ka wa to ka same shi alaƙasa ka sai ƙimatun zaman sai muna tare da kuwa Wa in وإن wa كثلث وربع إن ahadu ma fil akhiri in sun kai tabayuni ina misali kamar inda ake neman sulusi ana neman rubu'i sulusi da rubu'i muna tare da kuwa nan mai mutuwa ya mutu yabban mata ta yi ba uwa ta yi ba kanan uba to ka ganin in ka kula ana neman sulusi cikin wannan matsala ana neman rubu'i wa ka san sulusi wa ka san rubu'i wa ka jiran saura kana uba to sai mu sai mu sai mu ɗauki wato asalin dukiya daga hudu domin akwai bidat rubu'i to in mun ka sa hudu sai mu ɗauki kan uwa da ita ko matar sai mu bugi hudu din jadbiyu jadbiyu nawa kenan sha biyu sai an haka buga sha biyu to bari mu gani ku ba uwa hudu to a ba mata uku mu gani to asibi kwashe to shi na wa ta mala ala farbin wa min don sai ta kai shabi na kuwa kai ta aw ala farne ne nazarta to in ta bayana ta yi ta bayani don rubu'i da ya ta bayani na shi ma za mu yi bayani mun kai wajen ne to sai ka bude sai ka buji aharuhuma fil akhir aw tawafaqa ko ko sun kai tawafuki wato in sun kai tawafuki ina misalin tawafuki kasulusun wa rubu'in darabta alwabqa fil kamili sai ka buwar cikin kamili fal hasilu asalin mas'alati duk abin da ya sadu to shi ne tushen mas'ala muna tare da kuwa to shi ma wato na abin da ake nema ana neman rubu'i ana neman sulusi ana neman baki duk matsala tana kwatanci da wagga fa'inin kasa mafiya in ya buga wannan bugun da an ka yi alhamdulillahi fa'inin kasara in ko ya samu kasari ala haizin bisa ga wani rabo ko in bayan sahabu in rabo na ya daban to sai a koma dubawa ina na ka ummin wa banaini wa banataini kun gane shi kamar in mai mutuwa ya mutu ya ba uwa ya baɗi ya biyu maza ya baɗi ya biyu mata zararta hufil mas'alati dogon aiki kenan sai ka buga ga mas'ala to shi kenan nan wanda ya mutu ya ba uwa sannan ya mutu ya ba ɗiya na biyu maza ya ba ɗiya na biyu mata muna tare da kuwa ni uwa ka so na hmm, ɗaya cikin shidda to mi ɗa ka so ɗiya ka so eh, a su bayana eh, a su bayana hmm. hmm. a ko su ɗaya asibai sun da maza da mata na to mi ɗaya ne mata ka so ɗaya ne mata mi suka su cikin gabas ala to muna tare da kowa to asalin matsala daga shidda yan an ka buga shidda ni uwa ka so ciki to yan an ka bata guda saura na rubuwa ga yan uwa ga diya ne to sai mu sa sai mu sa asalin mas'ala sannan sai mu ɗauko wato kanu su waɗanga 'ya'ya kun gane ku sai mu sa shidda sama sai mu sa shidda ƙasa sai mu buge ta sai mu ce wawawalu wawawalu wa wawalun talatin da shidda talatin da shidda sai mu ba uwa shidda shi a turfinta saura nawa talatin ka ba ɗa namiji babba guda ka ba shi goma sannan ka ba ɗa namiji shi kuma goma sai ka ba ɗiyan gama ta biyar biyar Eh? sai mu sheƙi gaba eh? Eh? Ban ji ba. Abu ga maka naka? Eh. Eh. mata sha biyu To ta gani to kun ga shi shi shi shi ya shi brussels sai ka tsere karatun ga an abin ga an gama an gama wani aiki to ba ka bari mu gama motasar sai a yi ma magana kasar ya yi na ji maza da mata in eh? eh, sira lokacin lokacin lokacin wanga koko eh, da an gama sai a yi ma hmm. Hmm.